bismillahirrahmanirrahim amma ba'ad idan sunna ta zo maka to kai riko yi aiki da ita idza ja'atka sunnatu fatamassak biha sahabi Abu Mas'udin ba Ibn Mas'ud ba Allah ya yarda da shi yana cewa na kasance ina dukan wani bawa na sai na ji wani sauti daga bayana yana cewa Allah ya fi iko a kanka fiye da yadda kake da iko akan wannan ɗin. yace da na juya sai na ga ashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kenan wane ne yake tunatar da shi wane ne yake hana shi dukan bawansa amsa ita ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam su kuma waɗannan sahabbai ne sai yace ya manzon Allah wannan bawa na na yanta shi domin Allah inda kai ne sai ka ce bawa na ne ya aikata kaza da kaza shi yasa nake dukansa haka zaka aikata ko a lokacin da sahabin ya juya wa ya samu yake tunatar da shi wa ya samu yake tunatar da shi Allah amsa ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake tunatar da shi don haka idan wani ya tunatar da kai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya tsawatar maka kan aikata bid'a to wannan dalili ne da yake nuna wannan mutumin yana son ka sai ka yi riko da ita sunnar kai aiki da ita wallahu ta'ala a'lam